kamar da yadda aka sani muna dai magana a cikin wannan littafi ko wannan risala tuna qissa min nihayati zalimin wanda mun jiya muna magana a kan kashi na uku ko wato namba ta uku a kan matsayin azalumai ko waɗanda kuma zaluncin da ya fi girma shine zaluncin da mutum zai ɗauki hakkin Allah ya ba wani shine shirka kenan shine jiya aka yi maganan an bin nuh ibn al-aq to ga ɗori nan jiya an yi magana an ce ma annabi nuhu ya yi jirgi saboda yadda za a halaka waɗannan mutane da suka yi imani sannan kuma an yi maganar yana jirgin kuma ga yadda abubuwa ke faruwa ne masa izgili kuma daga cikin gida wanda shefi muni tun da matar shi ke masa izgili tana gani ya za a yi a jirgin ruwa jirgi zai tafi a kan yashi ne wa fara tannu to yanzu gashi nan lokaci yayi kuma haka ma Allah ya bada labari yace nan lokaci yayi lokacin da za a halaka mutanen na aka ga ruwa ya fito daga cikin tanda to shikenan daga nan kawai a san cewa abun nan ne wasu kuma Abdullahi dan Abbas yace duk abin da yake doron ƙasa to ana ce mai at-tannur ana ce mai at-tannur inda asalin ake waina ko wani abu da ba a saba ganin ruwa ya fito da abun nan ba Abdullahi dan Abbas kamar yadda za ku gani ya ce duk abin da yake doron ƙasa ne to sunan shi at-tanur a lugar larabci kamar yadda za mu gani kana Allah ta'ala qad a'ata nuhan alayhi salam alama tadullu ala bada'i tufan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi nuhu alayhi salatu wassalam alama wadda take nuna ita ce farkon tufan din idan lokacin tufan yayi sadda za a halaka mutane gaba daya to ga alama wahiya naba'ul ma min at-tannuri shine ruwa ya bubbugo daga at-tannur ay tannurul khubz alladhi yakhbuzuna fihi shine wato tanda wadda suke waina tanda waina inda suka saba yin waina kawai a ga ruwa ya faso ta wurin ya fito to wannan lokaci yayi aka aka gaya ma shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam to ko da lokacin sun gaya ma mutane cewa ga yadda za a yi in alama ta yi ga yadda za a faru ƙarin izgili za su ƙari ruwa kuma ta tandan waina ta bari mu gani yadda za a yi saboda shi kafiri baya da za a yi duk ta inda aka bi da shi sai ya bi ta nan in an bi ta nan zai bi ta nan haka kuma aka yi aina ba alma minan na a ga ruwa ya fito daga wuta kuma wannan kaɗai ba abu bane a ga ga wuta tana ci sai a ga ruwa ya fito kuma sannan kuma ruwan nan a ga kuma bai kashe wutar ba ai kaga wani abu ne wanda yake na aya tunda za a ga ga asali dai ruwa da wuta ba sa shiri to amma a ga ruwa ya bullo ta cikin wuta kuma mutane su tsaye su ta kallo ai kai ka san abun nan ne kamar lokacin annabi musa ne in ba ku manta ba da muka yi maganar kissan can an ce ga yadda aka yi da annabi musa alaihi salatu wasalam da fir'auna cewa fir'auna ya ɗauki annabi musa annabi musa yana yaro ƙarami ya kama masa gemu ya girgiza wasu suka ce sai da ya fitsari ma da ya ji girgizan girgiza ta kai girgiza ya ce tab wannan ba yaro ba ne wannan irin girgiza da aka yi a ce yaro ya wannan abun ya ce wallahi ba zai yi ba wannan shine yaron nan da ake jira zai zo ya illanta ni shine wannan Na ga kawai ba da umarni ya ce kawai abin da za a kashe yaron nan wannan shine ma yaron da ake jin tsoro tuntuni Mata firawuna ta zo ta ce a'a wannan yaro ne ma za la tiflan har yanzu ya ce tifl ke kin ji yanda na ji ya ce to haka ne a gwada shi za ka gane yaro ne a ɗauko faranti aka sa zinariya ciki wannan faranti garwashin wuta a ciki annabi musa yana gani a ba annaba tun suna ƙanana wayo gare su ya konifi wajen zinariya sai allah ya kaɓe hannunsa ya sa shi aka sa mala'ika ya kauda mai ya ɗauki wuta saboda kada a nuna wannan abu cewa dai yaron ne amma ya zo ya ɗau wuta ya kai ya sa a bakin shi har aka ce wutan nan ta taba bakin shi kuma ba su tunanin to ya yi riƙe wutan har ya kai baki duk bai ji komi ba ba wata hikima cikin abu. to amma sai Allah ya batar da basirar su shi yasa ake cewa idan mutum kawai idan ya zama na yana kafirci to bai da basira sabo shi yana batar da kwakwalwa idan mutum yana zunubi to zunubi yana toshe kwakwalwa shine wancan littafin da muka yi wani lokacin da muka yi wancan nurul wannan menene ma sunan shi nuru taqwa ko akai magana illan illan abun nan illan sabo idan mutum yana zunubi sai ya dolance bai ma sani ba kamar yadda kuma cikin ramadan muka yi karatu cewa idan mutum yana da zuciya wankakka manufarsa mai kyau ce to sai a sa mai wannan rigai a fili mutane na ganin shi da wannan rigan sai ga ana ta darajanta shi ana ta dar to zuciya shi wankakka ce to sai a sa mai irin wannan rigai mai kyau mutane su ta kallon shi da wannan riga idan mutum zuciyar shi bata da kyau sai a sa mai wata riga mai muni shi kuma bai ganin rigan amma mutane na kallon shi da wannan rigan duk inda ya sai mutane su tsane shi sai ce shi bai san abin da yake ma mutane suka tsane shi ba ya fito ko to saboda haka wannan abun nan ne to kaga ai kaga yadda Allah yake son abun nan dinsa kamar da yadda za ku ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yake magana yana cewa idza ja al ajalu tahayya as sabab duk wani abu da Allah ya so ya aikata sai ya shirya mai sababi ba wai dan Allah ba zai yi abu ba sai da sababin a'a yana koya mana tsarin yadda za mu bi abubuwa ne kawai amma in ba haka ba duk sai an yi wannan dabaran ko duk sai an yi waɗannan abubuwan sannan a ce a bar annabi Musa ya rayu ko a bashe wani ba wani abu da ba abin da ya gagari Allah baraka wa ta'ala to amma na koya mana tsari na wasu abubuwa da ake yi sai a yi su da asbab da abin nan ɗinsu ya fito ko to amma kaga sai a toshe wa mutum tunani shi kuma ba zai tunanin wannan abin nan ɗin ba don haka su ga ruwa ya fito ta tanda a cikin wuta ruwa ya bullo ya fito to abun nan ne shi fa mutum idan yana kallon abubuwa na ayoyi kawai na Allah tabaraka wa ta'ala zai ga abubuwan ban mamaki ba su da iyaka kawai sai sa za a zo da abun nan da cikin suratu a ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban idan ka tsaya ka kalli abubuwa da yawa babu wata ni'ima ta ubangiji da za ka gani face ta sa ƙara ma wa fi kulli shay'in aya ta dullu ala annal maula azza wa jalla wahid komi ka kalla akwai ayoyi wanda suke nuna Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne wanda ya zauna kauye ya sani mu mun gani ya ce zaka gani ya ce sharaf amma fa ita ce itaciyar wuta kuma malam yaya idan ka je ka ɗebo ganyen ganyen da ya bushe ka samu abin nan soshiya ko ka ɗauki wani karmami mai abin nan ba ka murza ka murza ka murza ka haɗa su fa sai wuta ta kama kuma gashi kuma inda ka ciro shi kuma ita ce ɗanya sharaf ma wuta ce a jiki to ya kaga wannan wannan wannan alhaji ali ya ka gani wannan duk an san wannan ya je daji kawai a sa abin nan ba da an je ana son ai wani abu aka ce ai yanzu nan ba sai a nemi ce an santa ana zuwa aka ɗebo ganyen nan da ya aka zo aka yi ta murza shi aka yi haɗa cikin abin nan sai wuta ta kama kuma kuma gashi ita ce ita kuma danya na tumfafiya ai banda tumfafiya ma akwai ta musamman ma ba sai tumfafiya ba ta cikin gida akwai ta a daji ita falwuta itaciya ce ta musamman ma ba tumfafiya ba banda tumfafiya akwai itaciya ta musamman cikin daji ni na san itaciya idan yanzu ban sani ba ko zan iya gane ta na gani amma na san ta sosai itaciya ce tana rassa sosai manya-manyan itaciya babba amma ka ɗebo bota ka zo ka abin da ba za sun zama wuta to abin da za ka kalla ka kalli ta sha ruwa ta itacen koriya ɗanya sharaf in ganyen ta ya bushe ya zama wuta so wannan abubuwan kawai abin da mutum zai ƙara kallo ya ƙara gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai abin da ya gada to dutse fa kalli dutse da dutse shi kuma shi ma ana neman wato aka ɗauka aka kafsa shi ba za ga wutan na fitowa ba shi sa aka yi magana abin nan asar na bihi na qan aka yi magana yadda dawakai suke tafiya na yaƙi suna taka duwatsu ana ganin wutan nan na kyauta da kofatan su in sun taka kofatan su kuma wuta ta kyasta duk waɗannan nan a nuna ikon Allah ta tabaraka wa ta'ala sau da nan yanzu za a nuna masu cewa ga ikon Allah ga wuta ta fito ta cikin tanda cikin abin nan ba inda ake toya waina wuta ruwa ya fito kuma daga cikin ƙarƙashin wuta kuma gashi nan kun nan ba attanno وقال عائشه وقال ابن عباس رضي الله عنهما التنور وجه الارض يتي tannur kawai فسكن ƙasa ne ko ta ina? قيل له اذا رايت aka ce masa idan kaga ruwa ala wajhil ardh ya fito doran ƙasa a irin wannan farkaba anta wa man ma'aka to ka hau wannan jirgin da kai da wanda ke tare da kai wal arabu tusamma ay wajhal ardh tanurul ardh su larabawa sukan ce ma fuskan ƙasa ko ina ne balala inda ba komai su ce mai tannuru al'ar fuskan ƙasa kenan balwa adul ana nan ko wannan alƙawari na gaskiya ya matso komi ya zo waja amrullahi al'amarin Allah ya zo na halaka waɗannan mutane wa farar tannuru aka ga ruwa ya fito ta inda aka ba da labarin nan wa fataha Allahu sama bi bima'in munhamir Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe dukkan kofofin sama ka zo ko ta ina sama zubo ruwa kawai ruwa ya dinga zubowa ta sama kamar da bakin kwarya ko ta ina ba tsayawa ba aka dinga ruwa wa fajjara al-arda uyunan sannan ba haka nan ita ma ƙasa aka ce ke ma ƙasa fito da ruwan da ke cikin ki na haka sama ruwa ƙasa ruwa ko ta ina ruwa na tafasowa ko ta ina da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala aka dinga zubar da ruwa a sama aka dinga ku auna fa yanzu wani lokaci ko kana cikin ɗaki malam irin ruwan daren nan idan aka wani ruwa ka yana zuba sai ka tsoro ka ce kai wannan ruwa anya kada fa ya zo nan fa ya zama wani abu ne daban sai ka ji ruwan nan ya da abun nan sanan kallin ka kwata to ya wancan lokacin sama ruwa kasa ruwa ko ta ina ruwa aka dinga abun nan ba ba wanda kuma zai tsallaka sai wanda Allah ya so wasa ai na mu'minuna ila safina annabi nuhu da sauran mu'minai suka hau jirgi kamar yadda Allah ya ba su umarni wa ma hu min kullin zawjayn ithnayn wa dakhalu fiha kowane mutane aka ce a dauki bibiyu haka aka dinga diban mutane bibiyu bibiyu mata da miji bibiyu bibiyu mata da miji kowane jinsi na halitta dauki biyu kaga wannan ya nuna jirgin yana da girma saboda halittar da aka dauka Allah kada ya san iyakarsu amma dai an kwashi mutane ciki kowane min kullin zawjayn ithnayn wa dakhalu fiha qala lahum nuhun annabi nuhu shi kuma ya gaya masa ya ce irkabu fiha bismillahi majariha wa mursaha ku shiga cikin wannan ruwa wannan kwale-kwale kai jirgin nan ku shiga ku baci sunan Allah ku ce kun shiga wannan jirgi da sunan Allah baraka wata ala wanda shi zai gudanar da jirgin nan kuma shi zai tsaida ta inda aka so wannan shi yasa ake so malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan suka ce idan ka zo hawa abun hawa za ka ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wasu suka ce a abin da yake da burki wanda yana da abun nan ba to wannan shine za a yi ma za a yi ma abun nan amma abin da bai da burki wanda baya da abun nan ba to sai da ce subhanallazi sakhara wannan ba bismillahi majari wanda bai da burki kawai tafiya yake haka nan wanda zai da burki wanda yake da burki to sai ce subhanallazi sakhara lana hada wannan shine bayan Allah zaka ga wani ya ce in ya hawa abun hawan shi ga bai tafi daidai bai ce hawaye bai karatu ba kuma muna hawa ba karatun nan sai dai Allah ya kafar wani lokacin kawo sai ka kai inda zaka ma ka tsaya gara ma in mutum ya ga zai bar gari amma tafiya ta cikin gari yawanci mutum daga nan kawai ɗau mota zai je can ya je daga can ya dawo can ya je daga can ya dawo can galibi karatun nan to ban dai san ko ku ba a ware wata rara ba mai karatun nan wani ma ko tafiya zai can wurin aka ce Allah ya sa dawo lafiya sai ce nan nan fa zani to don na ba ka bane to nan nan kai ke da nan nan ne? ku diba fa je nan mun tashi karatu fa mun tashi tsaf Allah da ikon shi sai na rungumi wannan abun wannan abun abun maganan nan kuma shi abin da yasa nake runguma shi na gaji da ce masu ne a kai shi a sa caji to kul wata ran sai an zo ne ku ji bururun baya yi to ni ko in ni ne insha Allah kullu sai na sa cajin nan ina na sa mare na kawai wuri kullun an tashi kawai da na tashi in tafi da shi office in na tashi da shi in sa ni na je in sa caji domin wayoyin da ake sa wannan da ba ni ke cajin su ba wata rana sai kun sha mamaki to amma ni sai in tafi da su ma gida ina da jakata in zuba su a ciki da je duwa da na duba ba caji mata caji duwa da na duba ba caji mata in na zo ofis da rana in dudduba duwa da na ga ba caji mata caji in ba ka ba sai a samu matsala kawai wata rana sun zo sai ga babu caji babu caji a ciki to jiya shi akwai ɗalibi na yaro na ne wannan shi tuntuni tuntuni matan sazan ba su da wawo shi yaro na ne shi ke man hidima yawanci da abubuwa yana so a sai man ko wani abu in sallah ta ma shi nake ake Kano ya so mu abubuwan da nake so shi ke man hidima ina fita da abin nan ya ganni na rungumo shi kawai sai taso da gudu daga can wurin wancan dan ɗakin can kawai sai ya fadi ya wanta ya sa siliba sai ya fadi ya fadin nan to yanzu yana asibiti kwanci da faduwan nan ta jiya bayan shi abin nan din shi ya bugu nan har sai da ta nemi Allah jaru na je ba samu waye shi ba saboda likitan na yi wannan magana muka je yanzu dai yana wurin amma dai Allah ya sa da sauki an je an yi x-ray an yi abun nan bai tabo ba ma ya bugu ne anan aka ce sai an sa wani abu an daura wurin tukuna zuwa awa 48 to shi ne yake gaya mai yake to a kaga yadda nake maganan nan cewa ba sai in Allah ya so fa za ka shigo markas ka fita to kaga shi jiya ya baro gida lafiya lau ya tuko bota ya zo nan amma Allah da ikon shi bai fitan mu yana nan yanzu can ya kwana can muna wajen a wajen su mu da sura izdu muna wajen gasu ofisa da muna wajen jiha wajen sha biyu to kaga al'amarin Allah kenan nan Allah ba shi lafiya amma da sauki gaskiya alhamdulillah to amma dai mahallu shahid Shi ne ka daina rena abu kana ganin an ce ma wai mutum zai je nan ya ce zai je nan ya ce nan nan nan kawo fa zaya wa ka ce Allah ya ce a ina zuwa yanzu yanzu nan nan nan nan ne kawo zan je in dawo mu daina yin wannan ba wani nan nan kawai duk inda za ka an ce ma ka ambaci suna Allah nan in za ka fita ka ambaci suna Allah in ka shigo ka ambaci suna Allah ba maganan nan nan nan na'am to to sosai to so nawa aka yi ma ai ba ma ni a nan unguwar sarki da ma naga wani kafin ai wannan karafunan wata mata ta zo irin masu sa siket din nan matsatse sai da ta ɗaga kafarta ta taka abun nan ɗin wannan abun kafin ai wannan karafunan ta ɗaga kafarta ta sa kan wannan abun sai kawai kafar ta zamo ta baya tana zamowa ta baya sai ta faɗi ta baya wata mota ta zo wucewa da gudu kawai ta ba ta fau shikenan a nan unguwar sarki nan wurin wajen kafin ka kai gadan nan nan wurin ta zo ta daga kafa ta tsallako titin ma daga kafa ta za ta hau kawai kamar ta wuce ta sai daga kafa kawai abin nan kawai sai ta dawo baya tana dawowa baya motar nan kawai ta iso sai bawo nan an gama kawai nan na baku labari ba Abuja wata mata fa waya ta yi ta zo tana waya motar nan kawai ta kwace da ta kwace mata ta samu wasu ma'aikata wanda ake ɗauka su da motocin ofis ɗinsu a kai su ofis magidanta su shida suna tsaye a cikin wannan irin wajen bus stop din da ake ɗauka su malam ta wuce da su gaba ɗaya mutum shidan nan ba wanda ya motsa ita kuma motar ta wuce da ita ta je ta samu wannan dakali dakalin tan mazgai 'ya'yanta guda uku kuma za ta kai su makaranta su ma suka yi watsal gaba ɗaya suka wuce ita ma ta wuce can ta wuntsile ita ma gaba ɗaya babu cikin minti biyar do an gama kalli nan gidan nan wurin kaɗai na wata magidanta shida dukkansu kowa da matan shi da yara gaba ɗaya an wuce da su ai babu wasa shi yasa wani lokaci wani abin an ce a yi kawai ka tsare shi kawai kai kakkace kare na abu kuma yanzu nan muna magana annabi nuhu ne an ce annabi koko ɗan shi shi annabi nuhu aka ce shi abdun ne shakur aka yi mana karatu yanzu nan yau kowa da zai fito daga gida da ya sa takalmi ya ce alhamdulillah wanda suka ce su daga hannun gani ɗan borno na kaga nawa muka samu kirga mana ka gani guda nawa ka kalli kuma yawan mu har da mata kalle su sun yi zugun zugun yau ga mama can mama ce ta daga hannu cikin mata wadda ta san ta sa wannan dagogon ragon ta ce alhamdulillah yau ta daga hannu daga nan gani to nasu bai fi na kowa haɗari ba ma takalmin <laughs> za su ko da wai dan tsiri ka ya yatsa ko ba su yi ta sashi suna tafiya to amma ba ku ce ba to wannan ne abin da muke so mu rika wa kanmu na gaya muku karatun nan ba ma sai ya tsallak mu ma da muke mu tsare mu kiyaye mu abin nan ba ka saba ma kanka duk motsin da ka yi da abin nan ba ka sa kaya ka sa takalmi shi takalmi ma ba kullum ka sa kana jin kafafunka sun daidaito a ciki aka ce sai ka ce alhamdulillah da ba mai ma kafan taka ta zama ko fato ba ko tako ko dungu ka sa takalmin ka ji daidai daram kuma ka sa kana tafiya bai kwabewa samu wata halitta ka sa mata takalmin ka ko za ta iya tafiya da shi da tasa da ya kwabe da tasa da ta kasa za ta iya tafiya da shi ba amma mu aka yi mana tsarin kafar da ba za mu tafi haka in muka sa takalmin sai mu makale shi dikin kafan mu ta tafiya da shi har da gudu an barno ya ka gani kana ganin zaka sa ma rago takalmi ya gudu to ba zai yiwu ba sai in ka gwada to sai aka ce da ka sa ka ce alhamdulillah a nan makaranta cikin uddatu sabirin aka ce wani ana ba shi labari aka ce wani ya yi sabuwar riga kawai ya ce alhamdulillah sai aka ce an gafarta mai sai shi kuma ya ce shi ko ba zai koma gida ba sai ya je ya nemi kuɗi ya sai sabuwar riga shi ma ya ce alhamdulillah idan ya samu wannan abun nan kun ji su yadda suke kuma bai koma gida ba sai da ya je sai riga ya sa ya ce alhamdulillah shi kawai ba rigar ce ta damai ba ya ce alhamdulillah saboda ya sa sabo saboda ba shi wannan irin ladan da ya samu an ce wancan ya sa sabo ya ce alhamdulillah an ce an gafarta mai zunuban shi gaba daya sai ce shi ma bari ya je ya sai sabon ya sa saboda ya ce alhamdulillah a gafarta mai zunuban shi gaba daya to ya kaje ganin mu mu da muke masa kayan muna kuka ma'anawi ko mu za kukan muna kuka muna ta kaza kaza ba ai mana ba ba ai mana kaza ba ba ai mana kaza ba muna ta sa kaya muna ta cin arziki muna shan komi ga ruwan sha ga arziki ga abin nan abdullahi dan umar an ce duk sadda aka ga ya sha ruwa sai kawai ya fashe da kuka in ya sha ruwa mai sanyi ya ji sanyi ya ji daɗin sanyin ruwan nan sai bashe da kuka ya ta yi ya ta kuka aka tambaye shi ya abda duk sanda ka sha ruwa kawai sai ka fashe da kuka ya ce wallahi duk sanda ya sha ruwa sai ya tuna da lahira da yan wuta wa hila bainahum wa baina ma yashtahun su yan wuta ranar lahira duk abin da aka san suna so in an ga za su so sai an hana su idan kaga dai mutum ya sha rana ba ruwa yake nema ba to ba za ba su ruwa ba to su ba rana ba wuta suka sha azaba saboda haka in an sha zafin wuta an sha masifar wuta za su so ruwa ne to ba za ba su ruwa ba to shine shi sai ya tuna in ya sha ruwan sanyi sai ya tuno da cewa kai wannan rana ce mutum ya sha yanzu ya sha ruwan sanyi ya kaji wata rana malam sani ya ce ajjus aka kawo malam sani ya sha an sha rana yanzu kuma ya sha bacci to ne ka tashi eh yanzu ban son kai bacci ne yanzu to aka na ce in ka sha rana ka samu wani abu mai dan abun nan sanyi da dan daɗi daɗi ka sha ya kake ji na faɗi wani abu malam sani ya ce bai taɓa ji shan shi ba ko aka je wata ta ce to abin da za a yi bari a ji a so a so shi a sa ya yi sanyi a ba malam sani ya gwada da ka gwada ya ka ji <laughs> ya ce su wala zari a so a wullan da ya gwada tun da ya ce bai taɓa shi shi buri a so a so ya gwada ya kurba ya ji aka kawo aka ce malam sani kurbi ba gai fuskar shi ba ranar balle ga yadda yi a lokacin da ya kurba ala musu bai ta na ko za a sake ba za a sake ba a <laughs> ka ta wadda ka riga kawo gwada <laughs> sake wa bi za a yi da ka sani a ta ko za a sake a ga yadda za ka yi ba za a sake ba <laughs> eh. a nan da azumi ba na gaya ma ba wata da ta ce za ta cinye kaji guda goma da azumi nan muka ƙara zuwa aka ƙara yin munakasha ta ce duk wanda zai gwada ya kawo kaji goma na ce da zan gwada na ce kai gara mu sai diesel wannan tunda na ga mai cinye biyu dai ko ban ganta ba na ji mai cinye biyu tashi ɗaya wo yanzu kai mai biyun nan illa da sun zama shida ma za ta iya to wannan a ta ce goma aka kawo goma ta ce in dai da yaji sai da ta ƙara gaya masu nan nan muka zo <laughs> nan lokacin akwai tsirabi a zuwa ne ya ce ko za ku gada ne suka ce mala wannan da ina gani alawar ka'ina na jin da gaske take ta zauna bakin kuma duk wanda zai gwada walla ya gwada in dai za ku haɗo man goman nan su soyu da yaji ta ce kai banda ma da yajin ku haɗo mata da katan ɗaya na faro ta ce zan zuge su duka gaba ɗaya na ce ta ce a gwada na ce kai ba za a gwada ba gara mu sai diesel <laughs> alhaji abin da ce kai ku gwada daga kudin kwana nawa da muke samun za ta kaji goma da faro da yaji yaji da za a sa su gullu ne ya kawo roba guda na irin wannan kama haka kawo wallahi ta ce in dai za ku gwada ku gwada yaushe za a gaya mata da za a kawo su kuma a sha aiki to ya shi ne fa nima nake tsoro ta ce tsaf na ta oho kai kai kai da kai wani sun ce ba kowa ta ce wallahi ta ce malar sani ni ina to mai buhun lemu to kaga wannan ta ce aka yi gardama ta ce buhun lemu za ta shanye ba sai ka ɗauka ba zai yi ba alaja yi ba buhun lemu fa mutum ya yi amarya kawai ta ce zan sha lemu tab in baka kawo lebun na bai ka ta yi haka da kai <laughs> saboda ta ce zai sha lebu kai ce sauke ni to kawo lebu a ga buhu buhu guda buhu zai ta sha lebu ta ya ce a kawo a gwada kuma a nan wurin fa ana gardama cikin markatsin nan fa akwai abubuwan ban mamaki don wani shi an yi an zo aka zo aka bani labari aka ce a kusa da gidansu kawai ya zo wajen mai shayi ya ga kwai ƙula kula ya ce ga amma kwannan da ce mutum zai samu kiret daya da sai dan taba wani ya ce mai kiret daya ka taba ya ce eh dan taba mana to kiret daya zai ishe ni ne ya ce kai yanzu aka ya ce kiret daya ya ce a gwada ya ce aiko yau za a ga ya ce yanzu sai ka cin za ka cin kiret daya in baka cinye shi ba za ka ya ce eh ba komi ya ce ya ce ya ce za a fasa mai kiret daya a bashi buredi kuma sun gume mai nan guda daya sannan ga katon kofin nan a cika mai ita da shayi a gani mutumin nan ya ce ya ce zuba mai mai shayi fasa mai kwandika ya ce shi kuma yana zuwa ya shiga ciki na ya cire rigar saman shi fito da dogon wando da singileti ya zo <laughs> zauna bisa teburin mai shayi aka so ya kwai a'a ya hada da biredin nan da kofin shayi malam sani haba malam ya kauda su ya ce a dan ƙara rabi rabin rabin crate a ƙara rabin crate din na ƙara zubowa ya ce a haɗo da shayi shi ma saboda ya ɗan abin nan shi ne gama cinyewa sai ya ce tawo yanzu na ɗan ji ko za a ƙaro ne zai mutu ya ce ba hukaci ba za a ƙara ba ya ce kai ba hukaci wallahi ba za a ƙara ba za a ƙara ba ta shi ka tafi ka ba mutane wuri ta ya kace hamza an gano shi kowa ne ne ban ji ba wani ma shi ma a zuba shi ko a can cikin gari ehen shi ma a zuba shi ta shi in ya fara zuwa eh mhm ni ma na taba sanin wani yake ca shi amma shi wannan shi ca shi shi saboda talauci ne ce amma yana kwasa aiki ce shi bai taba koshi ba sai so daya shi ma da sallah wata ran da sallah ne ya samu wani wuri aka dinga auna mai abinci yana ci yana abin nan bai ce to shi alhamdulillah yau na koshi a rayuwa ta yau na koshi ta ta amma shi da bai taba koshi ba kai ma yanzu ga a zuba shi ko eh to a zuba shi <laughs> shi a malali yake shi ba a zuba shi aka ce shi ma ya ce so ɗaya taba koshi ko na ban ji ba ba a gwada shi ko kai ma ka san shi kenan to kaji kaji malam sare shi na malali ba a gwada shi in ka gwada shi sai dai aljihun ka ya kare ya ce sau dai taba koshi wata rana na je gyara a can cikin gari aka ce ko wani wani wani wani shi ma a can cikin tudun wanda yake shi in ya samu kuɗin shi dama zai ci nama in ya zo wajen mai nama tashin farko wannan wannan karfata ake fara yanke mai ce dan yanke min karfatan ne dan taba inji kaji malam sani wai irin gwada nan da zaka zo jan mai nama yanko ma guda ɗaya ka ɗan sa bakin ka ji irin irin yanda nama yake shi da karfata yake gwaji na <laughs> to ko zaka gwada wannan mai mai kwai goma mai kaza goma nan ne Allah zani ka zo kawai ga mallam bashir bai dawo ba ya tafi sallah in ya dawo kawai a ce to mallam bashir kawo gaso kaji goma rana alhamis ta zo ni zan ba da gudunmawan katon ɗin faro ni kawai shi zan bada sai a hada ga yaji wurin subulu subulu an so yaji daga subulu ita wannan mai cin kaji goma ce ta ce wallahi tallahi dai kula so ku gada gada ta kogayi ta ce da tsoro da ce kai mu dai da mu ɗauki kuɗin kaji goma yanzu gara mu zuba diesel kada mu gwada ta zo da gaske ta cinye su hawa ta ce mata ta yi ta zauna a can ta ce wai ita ta yadda za ta so kaji goma da wannan abin nan ɗin amma fa in yi shaida idan ba ta cinye ba za ta biya ta kajinta ta ce gobe a yi ta ce ki kawo su gobe ki gani ita ji tsoro sai gobe ki zo su ki zo su a gaso su a kawo ki gani kuma in dai za a haɗu ta sharaɗinta da ita ta ce in dai za a haɗu mata da yaji to za a ga aiki da kuma katan ɗin faro to katan ɗin faro kaɗai maya mutum zai da shi wai ya haka muka ga zo nonon irkabu fiha bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi in kuka duba tafsir na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi za ku ga yana cewa nan ne kadai a kiran Hafs ake mata yamala idan an zo abun nan ba in ka zo karantawa dole sai ka kalli yadda malamai suka karanta kaga inda karanta za ka sai ka ce bismillahi majaraha wa mursaha to amma sai aka yi mata wata alama ya ce nan ne a kira'an Hafs ake mata yamala in an zo ga ta ga abun nan amma sai a juya karatu sai a ce majareha sai a ce wa mursaha kuma ba a ce wa mursiha ba sai aka yi mata abin nan ba yan ka duba radu lasa za ku ga yayi sharhin bayani sosai akan wannan magana kuna fata Allah ya ji kanshi to yayi bayanin waɗannan abubuwa sosai hankali abin nan mutum ya rika gani abin nan ɗinsu to kaga kuma aka dunkule aka ce nan ne kadai wurin inda gashi nan a ce ta hafs amma da ka koma sai da ka koma kai kira abin nan ba ka juya mata ya fito na'am eh to shine ne to ai kuma mutane haka suke yi malama mudu kana ganin wani zai je a jikin kasa da yake koyo kuma yazo a ta gaddaba da shi har ya ce ya ji manyan malaman ma sun yi kuskure to kaga wannan ya ka yi garan qur'ani da talaki ake yi dole ne in kana so dai ka kwatanta karanta qur'ani ka kwatanta daidai to ya zama ka taɓa zama gaban wani malami wanda ya iya kana yi a gaban shi ya yi ka gani ka kayi yaji wannan dole ne ba wai mutum kawai zai yanda ya gana ma ko ka iya baki ko ka iya abu akwai inda ba yadda za a yi ka yi shi daidai kai dole ma ta'abbudan a bautan shi shi yadda ake so a shi shine ka same shi bi talaqqi ka ji shi a wurin wani ka ga wani mai yin shi kuma ya gan ka kai ma mai yin dole ne a Qur'ani sai an yi haka in ko mutum mai haka ba zai kurakurai da yawa kuma bai yi bautar shi da aka ce a yi ba bai yi mai biyayyar da aka ce a yi ba dole ne mutum komin abin nan ɗinsa mutum zai karatun ƙur'ani ya zama ka taɓa ji a gaban wani malami wanda ya iya kana ji yana karantawa kana kallon shi shi ma ya saurare ka ka karanta kuma kana gani yana ganin ka kana yi kai ma kana ganin shi yana yi na? ehe ehe to ka gani a ga haka ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka latulaqal qur'an min ladun hakimin alim ana samu mu kai ma kana ji ne an ɗauko an aiko an gaya ma magana Allah ce an aiko jibrilu ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan jibrilu nan ya nuna ya karanta ma annabi lokacin azumi ya zo su karanta tare har sai an sauka tun daga farko a ƙarshen rayuwarsa ya zo ya karanta su biyu suka sauke sai aka ce wannan ke nuna ajalin manzon Allah ma ya zo dan kowace shekara so ɗaya suke yi kowace shekara so ɗaya suke wannan shekara ta ƙarshe an zo an yi so biyu wannan ke nuna sanar da ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka muna ba da shawara kowa ya nemi yadda zai yi in mutum bai yi ba dacan ba wani abun kunya ba ne babu wani abun kunya yau shine baka iya qur'ani ba amma ba abun kunya ba ne a ganka kana koyon shi a kowane bangare ko ta ina ka faro kuma ƙur'ani bai da wani ga bai da ƙasa bai da abun nan inda ka iya kawai shine mai sauki amma duk inda baka iya ba sunan shi abun nan ne mutum ya dage ya mace ka je maka kawai kana zuwa maka ana zuwa ka zaunar da kuwa nuri ka ce kenan wannan halka ce karatun ƙur'ani za a yi ba ku tsallaka koyi na fatiha za a fara muku ku yi fatiha mu ji to ne ba ba ya ce fatiha ce za a koya ka yi bari ka karanta ka ji ana karanta wannan karanta ce ba haka bane wannan karanta ce ba haka bane kai ko ka ƙi karanta wai za ka ji cewa ashe abin da kake faɗi da yawa ba haka bane a ta yin gasa abin nan ba kuma ita ce babban abun nan an ce za a koya wa mutane ita za a fara daddakewa ma tabbatar domin ita ce sallah fa ba za ta yi ba sai da ita in an yi ta ba ta yi ba matsala ce har in ka bar aya ɗaya aya biyu aka ce daga nan ma aya uku sai ma ka yi sujada saboda barin su to balle duka ina to dai mu wannan ko wa inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji na tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai najal mu'minuna jami'uhum inda ma sa'idu safina mu'minai gaba su sun tsira lokacin da suka hau wannan jirgi wa waqahumullahu sharra dhalika tufan Allah ya kare su daga sharrin wannan tufan wa gharqal na safirun, kafirai su ko masu izgili su ko suka halaka gaba ɗaya wannan yana nan cikin nisaul anbiya bi ikhtisari qala ta'ala wa fatahna abwaba samai bima'in munhamir Allah ya ce muka bude kofofin sama a wannan lokaci da aka zo aka bude kofofin sama da ruwa wanda yake mai kwarara ruwa ya dinga kwararowa wa fajjarna al-arda uyunan kasa kuma muka bubbugo da idanun ruwa ko ta ina faltaqal ma ruwan ya hade na sama sama ruwa kasa ruwa ga ruwa daga sama ga ruwa ya fito daga kasa suka hade gaba daya ala amrin qad qudir akan wani al'amari da aka riga aka tsara yadda ake so yadda ake so an tsara wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur shi kuma nuhu alaihi salatu wassalam muka dauke shi akan ma'abocin alluna kamar yadda kuka jiya planki wannan planki planki planki sune alwa aka yi jirgin ruwan wa dusur da kusoshi kuma lokacin ba a ce kusa inci kaza inci kaza ba duk ba ruwanmu amma dai katakon ba a san inci kaza ba inci kaza kusa ba mu san inci kaza ba amma dai an san yayi shi da katako wanda suke planki ne plank masu faɗi masu wannan abin da kuka faɗi jiya ko shine na 1 by 12 shine kafcecen nan ko mai faɗi to shi shi da shi aka yi su ne zato alwa wanda yake wa dusurin da kusoshi kuma kusoshi ne mu san mun san dai kowace za a sa ta daidai inda ya kamata ne tunda in masu aiki suka zo irin wannan za su ce za a yi aiki kaza za su ce za a sai kusa inci kaza za a sai kusa inci kaza za a sai kusa inci ko ina daidai gargwadon abin da suke bukata karfin da suke bukata wurin da kaurin katakon da karfin da za a sa da nauyin da za a sa ma wurin ina jin dishe ke tantance irin kusoshin da ya kamata ma a lallabta ma wurin su ma to wannan dai aikin su ne tajribi ayunina kuma jirgin nan yana tafiya da idanunmu Allah na kallo jirgi na ta tafiya har zuwa inda ake so wannan jaza'an liman kana kufirin wannan kufir kufira wannan sakamako ne ai kana kufir ga duk wanda ya kafirta sakamakon wanda ya kafirta ko shan wahala tun a duniya ma kafin a je lahira wantasara tufan al-iman ala tughyan al-kufri aka zo aka zo wannan ruwa na tufan aka taimaki imani akan ketare iyaka na kafirci aka zo ga imani ya daukaka ga kafirci kuma ya kaskanta wanda suka yi kafirci sun ga mummunan abu wanda suka yi imani sun ga kyakkyawan sakamako wartafa'at safina fawqal ma aka daga wannan jirgin ruwa gashi na ana gani saman ruwa wa alal mawju wa ghatta al Igiyar ruwa gaba ɗaya taguwar ruwa suka taso suka haudu suka rufe ƙasa gaba ɗaya wa gharqat imra'atu nuhu matan nuhu ita ma ta halaka cikin wannan al'amari thumma tarakkaba almu'minun ay lam tarkab ay ma almu'minin ita bata hau jirgin nan tare da mu'minai ba fi safina zannat anna baitaha yamna'uha min alma' ta ɗauka cewa ɗakin ta in ta shiga ruwa zai tsaye tare ruwa dan ta kulle ta yi abun nan waya hamiha min hajirihi zai hana mata ruwa ya gararo ya malalo walakin la sumal yawma min amrillah ran nan ba wanda zai samu katanga daga al'amarin Allah sai dai wanda Allah ya so sai wanda ya shiga wannan jirgi amma nuhun alaihi salam fahina rakiba safina amma nuhu shi ko lokacin da ya hau wannan jirgi wa da khala fiha almu'minina wa ahlahu ya shigar da muminai cikin wannan jirgi da iyalansa kama umira kamar yadda aka umarce shi ra'a ibnahu kan'an sai annabi nuhu ya ga ɗansa kan'an shi kuma ga ya can a gefe ya kira shi fijatin kharij safina a wani bangare can wajen jirgin bai shiga ba wannan gaskiya yana nuna jirgin ne yana da girma tunda kaga har wata nahiya ce a gefe tan ya koma tan gefe shi bai shigo cikin jirgin ba wannan ya nuna kaga jirgin ya tara abubuwa da yawa ta yadda ba dole a fahimci kowa na ci amma da shi ya koma gefe can kaga yana gefen jirgin dole aka tsinkayo cewa bai ciki inda abun ba gefen sai a ɗauka ma yana ciki ai saboda shi yana nuna yana tare da baban shi ashe a zuci ba sa tare wadaka ya koma can cifi ma'azilin aka ce can gefe daban ya koma ya koma gefen shi daban ai wa bi maqrabatin minha haythu yasma'u nida kuma kusa kusa yake yana jin magana yana jin kira in an kira shi saboda haka shikenan wato lam yara imra'atahu bai gama tassa ba ya isa min salamati ha shi sai ɗebe tsammanin ita kam dama an san halinta tunda tana ma gaya mai izgili zanna nuhun annaha hiyal mustafnatu wahdaha ya dauka ita ce wadda aka togace cewa illa wato wannan eh, menene ko eh, na illa imra'ataka ba innaha kanat min al wannan idan illa imra'atak kai zaka shiga cikin jirgin nan wa ahlaka da kai da iyalanka illam ra'ataka wannan ita innaha musibaha ma asawa ko kuma wancan wancan cikin lut ne ko ita kan wannan to dai wannan dai matan shi ya riga ya yi tsammanin ita dama za ta halaka tunda ai ga ma jiya da muka yi magana ba ma izgili take mashi ba ma tana cewa gashi na yanzu tana har ma ta fa ya haukace tace tana ganin fa ya haukace fa bashi da lafiya abun nan ne ko yanzu kuma ana yin haka da za ka zo ka fara addini sosai ha ba malam ba abin da ba mu gani ba nan wurin lokacin da mata suka zo wata rana suka ba da sadakan zinariyarsu malam wasu suka ce ruwa ake badawa a sha a markas duk wanda ya fara shan ruwan nan ha ba malam sai ya dinga sadaka bai masa abin da zai dauko duk abin da ke gidan shi ma ya bada sadaka saboda ruwan da ake sha kai mutum ya kurbi ruwa nan ko ko zo sai da <laughs> yi suke ba da sadaka ya ba da kayan su to kai ma in ka ci gaba da bada in ba sa ba sai matan su zo su kai karar ka su ce gaskiya yanzu duk abin da ka mallaka kaiwa ake ni ma bayan da za ka yi karata ne an ziga su an ziga su aka ce da abin da na samu kawai markaz ne ba su da gida ba su da wurin zama yanzu yau in aka ce da mutu to o oh, daga nan kowa ya kama gaban shi ba shi ke da <laughs> mutu ba gida ba shi ke kowa ya kama inda zai nufa mutane wani wata rana haka aka zo kawai matan nan ta dinga rigima ta dinga rigima wai gidan shi gidan fa ba wani abu aka yi mai ba cikin 'ya'yan shi sai wani ya ga wurin akwai fili ɗayan gidan ya ga cewa kawai to a ba shi izini shi yana so ya zuba kaji a ciki ya sa babu waya ya sa kaji a cikin gidan ita kuma ta ji ba ta nan ma ta ji aka ce ai gashi nan an ba shi ya sa kaji a gida aba ta zo ta dinga kuka ta ce ya za a bata mata gida ita ya ba a yi a can gidan ba kuma can gidan ba fili irin wannan kawai sai ta ce to yanzu saboda Allah ya ce za ka bata wata gida yanzu ran da ka mutu ita ina za su zo da su zaman makoki wala ka ta ce ta ce yanzu ran da shi mai gina ya mutu ita a ina za ta zauna ta zaman makoki yanzu ba gida an bata mata gida ba wurin ba zaman ba wurin zaman makoki ran da ya mutu wata da ta je ta ce to wallahi tun da aka bata wannan sai dai a sai mata wani a Abuja wallahi dole ta zama tana da gida ita ma in ran da ya mutu a ina za ta zaman makoki da haka masu maki za a ziga su a ce wallahi tallahi markas din nan yanzu ma sai su ce ba ta na hudu ba ta na hudu ce idan ta hudu su ce markas <laughs> <laughs> ce wallahi duk wanda ake markas su ba wasu to ba ta na hudu <laughs> da markas to sai ce komi aka samu markas komi aka samu markas to ran da ba da ce ho ba daga ne ya kama gaban shi to haka za ka gani to in ko abin ya matsa mata za su baka da hankali ana nana tafiya ce ai kai baka da tunani an gaya ma yadda za a yi kaki yanzu kai kai irin yadda umar ya yi ku kalli fa umar dan khattab gona yake da ita wadda tafi gonan tafi kowace gona a dukiyar da suka mallaka kuma gashi da 'ya'ya da yawa gashi da iyali duk ya fi mu nan iyali amma da aka zo kawai wata rana ya rasa sallah kawai ya je dawo ya tara an yi sallah ya ce wato ya je ziyara wannan gonan da yake so sannan ya zo ya rasa sallah kawai sai ya sadaukar da ita ya ce wallahi gonar da ya bada ta sadaka kuma 'ya'yan ba wanda ya mai zanga-zanga wallahi ba wanda ya mai zanga-zanga shikenan sai sai sai dan shi shi kuma da ya ga haka ya ce to shi in ya rasa kabbara harama ma tun da baban shi ga abin da ya shi duk sanda aka yi kabbara harama yana waje to sai ya fita ya ce yau ba abin da za a yi sai ya yanta bayi yanzu kai mutum yana da fili akan ali aqilun nan aka ce ya ɗauke shi ya ba musulunci ya ce kawai yau ya sadaukar da filin nan saboda a addini ko kowai saboda ya yi wani abu shi ya tuba wurin Allah ya ba da wurin nan ina tabbatar ma dangin shi sai sun taru an nemo masu rukuya sun mai rukuya ce ma ya hukace kawai ce wallahi sai an mai rukuya ce ina baka da hankali baka da tunani addini duk addini shi duka za a dauka ba wannan to mutane ne duk yawancin su yayan kabilu ne <laughs> to su wani da ruwansu da buga da Allah a ɗau wani abu mai kyau a ba Allah a ɗau wani abu mai daraja a ce a yi saboda Allah ba za su yi ba shi sa aka koya mutum tun da shi ɗan ƙabilu ne idan ma aka ce mutum ya ma baban shi sadaka sai ya nemo ƙuli ya ce kawai a sai ƙuli ƙuli ya zo wai ku mu kuke ba da Allah guburo gyaɗa ko yawwa sai a nemo motsin gemu ku ba ta ma zama ƙulin ba ƙara da ka gaya mana gaskiya su wajen su ji abin suke ba da gyaɗa ta nemo motsin gemu mutum ya ce bari ya sai motsin gemu ko ma motsin gemu ba amaro ita ko mai so wadda aka soya da gishiri da yaji ai ita ce motsin gemu ita ce amaro wa gyada duk ita ce mun su sun santa amaro ake ce mata wannan motsin gemu dole sai mai gemu ke cinta amaro sunanta an motsi an su wadda wala <laughs> zo ba ka amaro ba ko ka sana ce mata amaro ba amaro sunanta shikenan kawai a zuba da a zuba aljihu za a primary da a zuba aljihu ga malam da mutanen da a yi mutanen kirki wato a primary ni na tuna sosai a primary lokacin man in ka je baka da kuɗi ba yadda za a yi a fito break a ce kai baka ci komi ba kana zuwa wajen mai amaran nan mai kuɗi na miƙa tana bashi mai kuɗi na miƙa tana bashi in kai tsaye sai ta ce kai ma masu ita ɗebo kawai ta ce kawo aljihunka ita zuba ma aljihu kai ma ce ma kai ma ka ci amma yau ai zumbuli zumbuli duk ya zagaye duniya zumbuli kakan marowata shi shi za ba fa zumbulin <laughs> oh, to ba dai ba mun san zumbuli ba a ce zumbuli mutane duka zumbuloli ne ko ko ƴaƴan ƴaƴan jijjikokin kabilu ne suka yawa yanzu a duniya ƴaƴan kabilu suka yawa ba sa son su ba da abu mai kyau ba sa son su abun nan ba amma da can eh mutum baban shi wani a ce ya mutu baban shi shi yana ciki baban shi ya mutu amma yanzu ya samu kuɗi ya rasa yadda zai da kuɗi ma bai ma san iya abin da ya mallaka ba a ce ya yi baban shi sadaka sai kawai sai ya nemo kuli ko ya nemo kosai da safe ko waina ko gyaɗa amaro ya tara ba yara ya ce wai ai baban shi adda to kaga wannan ina ya kaga wannan wannan baba yadda wannan ɗaki wannan da ba shi da albarka daga abu da yawa sai amaro sai mu tsinge mu irin kabilu amma in ka samu yaya irin su habilu ha ba malam an gama sai sun yi abin da kullum ma tausanka suke ji suna jin ma abin da suka yi ma a matsayin abin da kai masu na kyautata har yanzu bai yi ba su yi su yi su yi su ƙara su yi su ƙara su maimaita su ce babansu kullum su ɗauko kaza su ce babansu kullum su ɗauko su ce sun yi ma mahaifansu ba kuli a ciki to mutum ko ma ya fi shi inda ne ya tabin shi da kuli lahira nan ya ci kuli ta <laughs> ce zara kai inda kakkan ka sake ka sai kuli ka yi kawo su sai kwakwade ka ka je ji karatu nan da kanka ba kuli in an tafi can ba ba tura mutum kuli abu mai rai za a sauka tura ba kuli ba <laughs> to a gade ake ta yi bayan kabilu ne suka yi wa allah ke ba daɗi haka aka yi aka zo abu ya abun nan ba an ai aina baitahu yamnaha dai baitaha yamnaha min hadi walakin la asima al-yawm amma nu ai fahina rakiba safina wa dakhala fiha al-mu'minin ai wa ahlihi kama umira ra'a ibnahu kan'an fi jihatin kharija as-safina wa bi maqrabatin minha haythu yasma'u an-nida lam yara imra'atahu ai ya isa min salamatiha dun mun yi wannan zanna nuhun annaha min almustathnat hiya almustathnat ay wahdaha wa annaha hiya allati sabaqa alaiha alqawlu min Allah ta'ala ita ce wanda magana ta rigaya daga wurin Allah bi khatafin bi khatamil kufri wal adhabi faqat cewa ita wannan za a kulle ta bisa kafirci za ta mutu kuma za ta shiga cikin azaba ita kadai tami'a fi iman ibnihi annabi nuhu ya yi tsammani ya yi kwaɗayi a ce ɗanshi ya yi imani game da imanin ɗansa alladhi kana ahida minhu ai qabla dhalika wanda yake ya saba da shi yayi mai alƙawarin wannan ya nuna mai yayi imani ashe bai yi ba wa kana ibnuhu kan'an yazharu lahu al-iman wa yabtunu al-kufra dan shi ashe yana bayyana mai imani ne yana boye masa kafirci ga imani yana ganin ana tare kama ana tare a zuci ashe ba tare wal anbiya wa alaihimus salam su kuma annabawa innama ana wa bizawahir kawai sun damu da bayyanan mutum ne kaga annaba kalli to matsayin annaba to min babu aula wanda ba su ba su annabawa an ce ne kawai abinda suka sani zahiri abinda ke boye su ban ma Allah wallahu ya tawalla sara'ir Allah shi ke jibintan al'amuran da ke boye to kuma haka ake so yana ke so mu tsaya annabawa ma an ce kawai an ba su daman kulawa da bayyane ne ba ruwansu da boyen mutum to kuma ballantana sauran mutane sau yasa umar dan khattab yake cewa mu abin da muka sani shine bayyane faman abda na safhata duk wanda ya nuna mana wawancin shi ya nuna mana shi fa baudadde ne a zahiri mu ko nuqim alaihi kitabullah sai mu tsaida mai littafin Allah ko mai hukunci zahiri muka kalla boyen shi kuma wannan in ba haka bane shi da Allah mutum ya bayyana eh, imaninsa lafiya lau walamma ra'a ibnahu bi maqarabatin min as-safina yayin da ya ga dan shi kusa da jirgin haifi yasma'u nida inda zai iya jin kira tamiya fi salamati sai tsammanin zai tsira tunda bai halaka ba wa hassana zanna annahu mu'min ya kyautata masa zaton ko dai mumini ne fa qala lahu ya bunayya irkab mana yace ya dan dana da nuna tausayi zo ka hau jirgin nan tare da mu wala takum mal kafirin kada ka zama tare da mutane kafirai ana ganin kamar shi ba matsala wa qawluhu ay wa takun ma al kafirin maganan da ya faɗi ma ya yace kakka zama daga cikin kafirai dalilun ala anna nuhan kana ya'taqidu imana ibnihi kenan yana nuna nuhu alaihi salam ya dauka ya gamsu cewa ɗansa imani yake da shi ya imani falamma qala lahu ibnuhu amma da yayin da ɗansa ya ba da amsa ya ce sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ya ce shi zai tattara zai nufi wajen wancan dutsen shi ne zai tare shi daga ruwan nan ya ga abun nan ne kaga bai ma Allah ba ba ruwan shi da magana Allah sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma abin da ya ce kenan zai tattaru ya tafi wajen wancan dutsen shi dutsen nan shi zai kare shi daga wannan ruwa suratu hud aya ta 43 qala lahu nuhun sai annabi nuhu ya bashi amsa ya ce la asimal yawma min amrillahi illa man rahim babu wanda zai samu kariya daga wannan al'amari na Allah tabaraka wa ta'ala sai dai wanda Allah ya ji dai kaishi haka kenan ya nuna an fara samun sabani ya nuna dan na akwai matsala to haka aka ce fa hala bainahumal mawdu fa kana min al mughraqin sai ko taguwar ruwa ana wannan magana ta gitta masa kawai shikenan qala shaukani an kanana bin nuhin shi imamu shaukani ya yi magana game da wannan ɗakan an ɗannu ya ce kana munafiƙan a munafiƙi ne ai fa zanna ai nuhun alaihi salam sai annabi nuhu shi ko tsammanin annahu mu'minun shi mu'mini ne alhali munafiki ne Allah ka tsare mu daga munafuci. qala Allah ta'ala wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin suna tattauna wannan nan take ta ruwa ta gitta su aka kaba wata giyar ruwa malam tabbatar da shi kawai shikenan ya zama cikin waɗanda suka nutse su ma halakakku thumma asdara Allah ta'ala amrahu lil ardi wa lis samaa sannan bayan haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da umarni aka ba sama da ƙasa umarni nan take bayan an gama komi an halaka kowa wanda Allah ya sa za su sha kuma su sun sha ya ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama wa qli'i وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي wakila qila bu'dan lil zalimin Allah tabaraka wa ya ce sai aka ba da umarni aka ce ma ƙasa ya aruddu billahi ma'aki ya ƙasa ki haɗiye ruwanki duk ruwan da kika fito da shi haɗiye shi yanzu koma da naki kenan haɗiye shi ku duba wannan umarni haka kawai Allah ya bada umarni ƙasa ruwan da kika fito da shi shanye shi yanzu haɗiye naki wa ya sama wa aqli ke kuma sama ke kuma tsotsana ke kema dauke naki ruwan kema ruwan da kike zubowa da shi kwashi abinki wa qidal ar wannan daga nan ne ruwa ya kafe gaba daya ko ina aka koma ba ruwa sama ba ta fito da ruwa ta kwashe nata kasa ba ta fito da ruwa ta tsotsana ta wastawa ta alal juri shi kuma jirgin nan yayi ta tafiya yayi ta tafiya har sai da ya kai can wani wuri cikin Jordan nan abin dutsen yake aka ce sai dutsen nan ya je shi ma na aka tsaida shi kan wannan aka ce haunan nan aka hau ya zama kamar wani tsibiri zuwa lokacin da Allah ya so kuma mutane su sauka waƙila daga na aka faɗi kuma aka ce baudan lil qaumiz zalimi nisa na daga rahama ya tabbata ga mutane a zalume ko ko nisa ga rahama ya tabbata ga mutane a zalume in ma khabariya wa imma insha'iyya ko dai ya zama addu'a ake yi kai nisa ya tabbata ga mutane a zalume ko kuma ana ba mu labari kai nisa daga rahama ya tabbata ga mutane zalume Allah kada ka samu cikin azalume. ga wannan shine ne haya ta uku ta azzalumai ga sun yi zalunci sun yi shirka ga sakamako wal bala'u in an ce bala'u ba an ce ya ardu bla'i ma ake ba to menene al bala'u din ashrubu kenan eh a shanye wa ya sama wa aqli al iqla'u al imsak shine a rike ke kuma ke rike naki ke kuma shanye naki ridal ma ay naqasa kenan sai ruwa ya ragu istawad alal judi fasaran kalmomi ne dan ko wanda za su ba mu wahala a istaqarratis safina alal jabal ma'ruf bil judi wannan dutse wato ya tabbata wannan jirgin ruwa ta tabbata kan wani dutse wanda ake ce mashi an san shi da suna aljudi wa huwa jabalun ay bi qurbi wuri ne can kusa da mawsil a jordan kenan wannan shine abun nan din can wurin ne mawsil ya fito ko Wakila qila budan lil qaumi aka ce kai nisa ya tabbata ga mutane a zalume wato nisa daga rahama kenan ai hilakan lil qaumi zalimin halaka ta tabbata ga mutane a zalume Allahumma la taj'alna minhum bi mannika wa karamika innaka waliyyu dhalika wal qadir al qultu malan yace wa marratan ukhra akhadha al hanin nuhan ai alayhi salam ai fattajaha li rabbih bayan nan sai kuma damuwa game da bege game da ɗan shi ɗan nan ba a tabbatar da ga inda yake ba mata kam da aka tabbatar da matsayin ta ai kaga ba ya maganar ta ba amma da shi ana tantama saboda a zahiri ya nuna yana tare da baban to da wannan damuwa ta kama nuhu wa qala rabbi yace ya ubangiji inna ibni min ahli yace dana daga cikin iyali na yake kaga kuma kayan ma alƙawarin iyali na za su abin nan ba za su tsira wa inna wa'daka alhaq wa ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimi kai ne mafi hukuncin masu hukunci abinda duk ka tsara daidai ne a ɗana yanzu ni ka ce kowa zai tsira sai iyalai kowa zai halaka sai iyalai na za su tsira to iyali na ko ɗana na ciki qala ya nuhu sai Allah ya ba da ansa ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika wannan dan naka baya cikin iyalanka ba ku tare innahu amalun ghayra salih shi kawai yayi aiki wanda ba na kirki ba bandararre ne wala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kada ka roƙe ni abin da baka sani ba baka san sirrin mu tsakaninka dan nan baya tare da kai shi kuma Allah ya san bayyana ya san boye kai ko bayyana kawai ka sani wannan dan kai daban shi daban kada ka tambaye ni abin da baka sani ba inni a'izuka an takuna min aljahilin ine ma gargadi kakka yadda ka shiga daga cikin jahilai wanda ba san Allah ba ko san akiba al'amari ba wanda ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala innahu amalin ghairu salih ai zu amalin ghairu salih shi ya yi aiki dan nan naka yana aikata ayyukan da ba na kirki ba wala tas'alni ma laysa laka bihi ilmu dan haka kaka ƙara tambaya abin da baka sani ba ai lamma bayyana lahu butlana ma taqadahu min kaunihi min ahlihi farra ala dhalika nahyi an suali dan haka lokacin da ya bayyana masa wato abin da ya dauka ay butlana ma ma taqadahu min kaunihi min alihi na batin abin da yake tunanin dan shi ko yana cikin iyalansa aka bayyana mai wannan farra ala zalika nahi ani su'al dan aka sai nuna masa wannan tambaya wannan bayani da aka yi masa ma kaga ba zai ƙara magana ba ma kar ka ƙara ma magana dan ba kwa ma tare ga abin da to da aka dole sai ko ba ma yana tuba shi inni a'idhuka an an takuna min jahilin aka bayyana masa hanin cewa kar ka kara yi kama kada ka yadda ka zama cikin jahilai ai uhadhiruka an takuna min aljahili ina ma gargadin ka ka zama cikin jahilai domin idan mutum ya saba ma Allah ai kaga ya jahilci ba al'amari shi yasa kuka ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce rabb wannan eh, menene ma aya eh, rabbi sijnu ahabbu ilayya wa illa tasrif anni kaydahunna asu ilayhinna wa akum min jahili. ce ya Allah kurkuku shi ya fi soyuwa gare ni yanzu da wannan ɓanna ya ga ɓanna matan duka gari sun rude a kan mutum ɗaya ya ce kai Allah kurkuku ya fi soyuwa gare ni to kuma ku kalli wani abu na aƙiba abin nan ba da muka karanta a wani littafi cewa aka yi da annabi yusuf kawai roƙon Allah ya ce Allah ya bashi mafita da ya fi da bai ce a kai shi kurkukun nan ba da ba kurkuku sai ce rabbi sijinu a habbu ilai kaga bai to ya aka yi san kurkuku ya fi kuma daga baya kaga yana so ya fita daga kurkukun kun gane mai annarafan saboda haka annabawa kansu an masu duk da an ce wato wannan hasanatul abrar wato sayyatul Muqarrabi wato kyawawan masu da'a masu da'a nan mu a matsayin mu ko waɗanda ma suka mu za su iya yin ayyuka masu kyau a zahiri a matsayin mu sai a ba mu lada amma su jigajigai in suka yi laifi za basu ba su a irin wannan saboda matsayin annabawa babba ne kwarai dole ne su sai sun sai yi abu abun da za a yi ko rashin lafiya dai aka zo yi masu lunka masu ake a kan namu ko kuma su sha wahala sosai nan ummul na cikin udda da muka karanta cewa ta yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi mai rashin lafiya wani lokaci ya kwana goma sha biyar yanda ya ga dare rana haka yake ganin dare kwana goma sha biyar ba kakkautawa gaba ɗaya bai rutsa ba kwana goma sha biyar kaga akwai tsanani ana masu abin nan ba sosai to haka wajen in sun saba ma abin da za a kama su in su ne mu sai mu yi ma sai ba mu ba ma kama mu ba to kaga aka ce nan da a ce lokacin nan annabi yusuf in ba dan an kaddara abubuwan abun nan ba to da ba zai ce ma Allah rabbi sijinu habba ilayya ba da sai ya ce Allah ya bashi mafita to amma sai ya ce kurkuku shi ya fi soyuwa gare shi a lokacin nan sai aka kai shi kurkuku ya fito ko ana an sa su amma wani wurin to ne nan na haka ya je kurkuku kuma daga baya ya zo abin nan ne amma kun ga abin da ya kawo maganan da ya ce asijinu ahabbu ilayya wa illa tasrif anni na asbu na wa min in baka kauda man makircin waɗannan mata da suke ba zai yi in karkata zuwa gare sai in zama cikin jahili to kaga annabi za a ce ya zama jahili sai aka ce idan mutum ya yi laifi to ya jahilci akibar abin da zai biyo baya ne da mutum yana kallon akiba wani abin ba zai aikata shi ba in ka san in kai sha yanzu magani yanzu yanzu kuna ganin duk tsoron Allah ne ya hana mutum ya dauki gatari ya je ATM ya samu kuɗi na ala goro tsoron Allah ne yasa wani ya ki zuwa kawai kiba yake kallo in ya je da gatarin shi ya sari ATM din nan me zai biyo ba me zai biyo baya ba tsoron Allah ya hana shi yayi ba wani ba tsoron Allah ne ya hana shi sata ba me zai biyo baya in yayi sata yake jin tsoro eh amma ba Allah ba kowa ne yake jin tsoron Allah ya ce wai ba zai taba kayan mutane ba wani kawai akiba yake kallo in ya taba mai zai biyo baya kuma duniyawi ma akiban ta nan duniya yake kallo ba ta lahira ba ne bukan da zaka ta ganin mutane na ta yi ba abin nan ba ne ba sa kallon akiba nan duniya suke kallo abin nan ba ko da su da ga wani dan waya turo min wani abin nan ba makwauci ne fa da makwauci ya sace mai shi ɗiya. ya sace ɗiyan makwabcinsa ya kai ta cikin abin nan ya ɓoye ta cikin abin nan ba sai da ta mutu ya kai abin nan ba ya karama kuma shi yana ta kyautata masa shekarar ta hudu amma shi kuma makwabcin yana kyautata masa da azumi ya kyautata masa har nan jajibari sai da ya bashi dubu ashirin waye ce fa ne ya buga makwabcin ashe ɗiyan shi duk sannan tana riƙe a gidan shi ana ta nema ya ɓoye ɗiyan ya je kuma ya kashe ta ya saka a cikin bu to in mutum yana kallon haƙewa zai zai irin wannan ka kashe mutum kuma ma makwabci makwabci makwabci diyar shi ta shiga cikin gidan kawai mutum ya rike ta ya saka cikin buhu ya boye ta kuma shi yana ta kyautata masa har da duba shi ran jajibar ya ce a yi hakuri da ya ga abubuwa ba su tafiya sosai ga dubu ashirin shi ma ya ɗan sai ko ruwa ashe diyar shi na gidan shi a boye sannan na ta neman diyar shi a boye ta daga baya zo ya kashe ta ma mun ta hal musiba to ba a kallon akiban ne kawai mutum ko akiba yake kallo sai kalli ta duniya baya kallon ta lahira ta yadda cewa duk abin da mutum ya yi fa ranar yoma tubular sara'ir ne ranar za a komi zai fito fili a kama mutum yanzu a ce yau mutum ya kashe mutane da yawa malam za a je ranar lahira kowa irin kisan da aka mai da wanda aka yanka da wanda aka yi ma nan da wanda aka kashe da komi ne ne za su taso jina-jina malam yama-yama su biyo mutum kawai mala a damƙa masu wanda ya kashe sun nan su damƙai su riƙe a tafi wurin Allah jini na ta zuba wani an datse mai kaza wani an datse mai kaza su je gaban Allah su ce ya Allah gashi a tambaye shi mi muka yi masa ya kashe mu kuna ganin akwai ansa a ran nan je nan muna zuwa asibiti nan muka yi magana na aka ce ko wani dokta ma nan na abin nan ba da asibitin musulmai yake abin nan ana ce mai dokta mawawi aka ce shi ma gida aka je aka sami aka mai yankan rago na'am yi e. to to kaji to kaji fa irin waɗannan abubuwan kuma menene menene duniyan nan dukkan ta in ka tattara ta kaje ka dawo menene ita mutum yana da imani an yi magana in rabo ne in ka son ka ne ka son ka ko kai ka ruga ka gudu ka bar shi ba ma wani ya kore ka ba in dai wannan abin rabon ka ne to in kai ka gudu ka hau iska ka bar wurin da yake shi kuma zai hau walƙiya ya bi ka to walƙiya ko ta fi iska gudu zai bi ka ka samo naka amma wai yawan mutane saboda abin da bai taka kara ya karya ba kawai mutum sai ya ce wai zai kashe mutum kuma an mai wa'azi an mai nasiha an mai magana wai sai ya ce wai sun ci dubu sai ceto ma ba wanda an sun kashe ba iyaka sai su su kawai abin nan ne wallahi inna rabbaka sa'ad ubangijin ka yana nan ga matakata madakata duk wanda abun nan yayi duk yadda abu ya kai dai mahma talal layl fala budda min tulu'il fajri duk yadda dare ya tsawo to gari zai waye wa mahma talal umru fala budda min dukhulil qabri duk yadda shekaru suka yi tsawo kuma mutum sai ya shiga kabari ya tarar da kayan shi aikin nan da mutum ya aikata kuma radda mutum zai tafi kabarin in dai dan ya tara wani abu na duniya ne duk abin da mutum ya tara malam wallahi aikin banza ne domin dai daga shi sai lufafa za a je kabarin wallahi yau mutum ya yi kirki ma yau din nan sai da wani ya kira ni dan dai ba zan buɗe abin ba ne daga kano ya kira ni ya ce wai ya ji karatun da ne ran nan ne ya ce kawai shi dai yana bani hakuri ya ce amma wannan matsaloli na mutane yau mutum ya mutu da yawa fa mutane mutum zai mutu ma ya yi wasiya ya ce kaza ya yi wakafi ya yi kaza ya kira man wani babba da zan faɗi da kowa ya ji ya ce ya mutu ya bar wasiya ya bar kaza yanzu an zo 'ya'yan shi sun ce ina wannan abin da ya bari ba za su yadda da wasiyar nan ba za a zartar da wannan abin ba su kawai yanzu su ma kuɗi suke so kawai wani ya zo ya ce in matsalan kuɗi ne ba matsala ba ne in dai abin nan ne dan Allah dan Allah muna roƙonku ya faɗi manyan ya ce manyan nan ba wanda bai da gidan shi bai da motar shi bai da abin hawa da iyalansa ya tara su ya ce masu dan Allah tun da malam wakafin abin nan ya yi ku bashi abin da ya ce gidan nan inda hidiman gida ne daga miliyan ɗaya har miliyan ɗari na ɗauka ne amma a bar kafin malam suka ce ina ba za su bari ba to haka ne mutum yana ganin wannan masifan ma a yi ka kama zai da za ka sa kanka kowa da wanda ya san karatun da wanda bai san karatun ba da wanda in dai kawai mu haɗe gaba ɗaya da wani ɗaya mutane suna ta kashe mutane saboda kawai samu kuɗi wannan ya sani makwauci ne dan uwa ne nan fa na baku labari na ce wani da aka zo aka ɗauki wata mata professor fa ke maganan na ko na san kuma kun ji ya ce da suka da asibiti da wasu mutane suna hira da su suka ce wannan abin malam sai dai Allah ya tsare ya ce wani matar shi ta haihu kwanan jaririn nan uku kawai aka shigo aka ɗauke matan nan jaririn nan ya zo ba irin abin da ba a bashi ba ya ci jaririn nan ya karba komi akai akai da shi sai da aka kwa sati biyu jaririn nan sai kwantsala kuka yake yi an yi da shi ba abin da zai baban nan kawai washe gari kawai ya ce wannan jariri da ya mutu dai gaban shi a haka an ba shi kare kai masu can su hada da uwai ya saɓi jaririn nan ya samu mai mashin ya tare shi ya ce mai kai mai mashin kai ni da mutanen nan suke ji ba kai ne inda mutanen nan suke mai mashin ya ce to an san inda fa suke ya hau mashin ya goya shi a mashin din nan da suka kai inda ya ce to kaga inda suka taru can ka gani ni iya nan zan sauke kai ce ya yi ma sauke ni nan ya sauke shi shi ya dawo shi kuma ya saba yaron ya nufe su suna ta shaye-shayen suna karta suna komi suna kallon shi tunda sun ga dai ba abin da zai iya masu shi kadai suka yi zaman su har ya iso wurin su ya yi sallama suka ansa ya ce ina shugabanku suka ce menene ya ce ina shi na zo gani suka nuna mai suka ce ga ya can ya tafi wurin shi ya ce wurinka na zo ya ce to me ya kawo ka muke tafe da kai ya ce wannan uwar jaririn nan yau satin ta biyu a hannun kwanan shi uku aka zo aka dauke ta mun ba shi duk abin da za mu ba shi ya ci ya ƙi karɓa shi ne na ɗauko shi na zo in ba ku ku haɗa da uwai duk abin da za ku yi masu ni ma kuma gani a gaban ka yanzu duk abin da za ku yi min ku yi min kawai ni huta wannan zaman rayuwa ba ta da amfani ku yi duk yadda za ku yi man nima yanzu ku karasa ku gama da ni duk abin da za ku yi man ku yi man shugaban nan ya yi shiru ya kalle shi ya ce su waye suka je wajen wuri kaza aka ce da suwane da suwane ne ya ɗebo wasu ya ce ka san wani a ciki ne ya ce bai san su ba aka ƙara ɗebo wasu ya ce cikin nan ka san wani ya ce na san wannan ka san shi ya ce ya san shi ya kuke da shi ya ce ƙanwata yake aure kun ji ko ya ce kanwata yanzu haka tana gidan shi ita yake aure ya ce to shi ya sa aka zo aka kamo matarka kuma ya ce ya ga ka samu wasu kuɗi ne ya ji labarin ka samu wasu kuɗi shi ya sa ya zo ya sa aka kamo matarka don samu kuɗi to yanzu an ce haka to da ta ina za a fita wani ya gaya mana muna magana da shi ya ce akwai wani da nan kwanaki sai da na gaya maku akwai wanda ya ce wani lokaci idan aka tashi aka ce ga sunan akan hanya aka tashi za a nufi wurin su kafin aje wani ya buga masu waya sun gudu Rannan wani da aka sashi shi kwamanda ne da za a tafi kawai sai ce kowa ya kawo wayar shi a aji aka kulle wayan, da aka je sai da aka tadda su to rannan ma ranar sallah muna magana da wani ya ce shi ma wani ya gaya mai da aka tashi aka ce za a je wani wuri karfe biyu na rana da karfe biyun ta yi kawai sai sa aka anshe wayoyin mutane aka ce a kulle nan sai kuma ya ƙi tafiya karfe biyun suka yi zaman su sai bayan awa daya sai ƙara dawa ya ce a kunna wayoyi da aka kunna wayoyi sai ta wani tana ta bugowa ya ce ɗauke ka buɗe ta kasa ta handsfree sai ya ji ana cewa kun ce za ku zo karfe biyu har yanzu to ya aka yi ba mu ganku ku ba kaji to na baji ba wai mutum biyar ma to kama kai kama eh to kaji kaji ma ba mutum biyar suka bubbugo waya kun ce za ku zo karfe biyu ba mu ganku ba na eh na? to kaji ko? Allah ya sauƙaƙe Abun nan ka kara turo man ban ji ba yau kuma ƙara ta inji wanda kuka sa na usman faruk wannan abun nan <laughs> wata ban ji ba ya bace. ƙara turo min in daure in samu in ji niwa in ji abin da ke ciki ina jin akwai lugude cikin abin nan to kun dai ji sau da mu tsaya mu kalli irin waɗannan abubuwan nan na gaya mana cewa matukar abin da za a zo wallahi malam idan ka tsaya kana kallon abubuwan nan za ka rasa yadda za a yi domin kana maganan dss babu kana magana abin nan wato wasu gaskiya akwai bayan Allah suna iya kokarin su akan abubuwan nan amma wallahi matsalar nan malam ba karama bace ko ba ta mutanen mu bane sannan kuma cikin matsalolin babu coordination babu synergy na abubuwa so sai a ta samun matsaloli <coughs> waɗannan yin sun ɗauki nan wurin wasu ta nan za su fasa ana ta samun abubuwa amma gwamnati tana aiki kan waɗannan abubuwan matsalan kawai malam abun ne da faɗi kamar wutar daji a kashe ta nan ta nan ta kunno a kashe ta nan ta kunno kuma wa ke bi ke kunna wutan mu jama'an 'ya'yan 'yan 'yan kowa in yaji zai samu kuɗi kawai shi abin da yake kallo komin munin hanyar nan inda zai samu kuɗi ba matsala ba ce to kaga ko inda haka za ta tunani ba su cikin an ce cikin sojojin ko an ce cikin mutanen cikin farar hulafa su ma duka akwai suke ba da wurin ɓoyo suke boye mutum suke mutane abin nan ba akwai yanzu nan zaka ji a cikin jihohi wajen can ɗin da da ma lokacin boko haram waɗanda suka ki da goyon bayan su rika boye mutane ai ba a shiga wurinsu aka yi bannar da yawa ba sai su ba za su yadda ba in suka kama ka su yi maganin ka in suka kama wannan su yi maganin sa amma inda suka yi ta nan mu ta a kawai malam Allah ya ba mu mafita akan wannan abu ita gwamnatin Allah ya bata yadda za ta san maganin waɗannan abubuwan sannan yan cikin gwamnatin amma gaskiya akwai masu aiki sosai kan wannan abu matsalan malam matsalar ta kai inda ta kai ne kuma mu kanmu cikin mu ma matsalan tana da tunda informat din duk da ake magana su sojoji ba cikin unguwa suke ba wanda suke gaya mutane ran nan aka ce akwai wani mai injin nika sana'a shi injin nika kawai amma ba abin da yake shi banda injin nikan shi ke sa ana nike mutane an zo sai ya je ya faɗi ya ta faɗi ya ta bada labarin abin nan injin nika shi yana cikin unguwa a matsayin kamar mai injin nika amma ba nikan nike mutane ke shi ne informat shi ke bada labari shi ke bada labari a ta kama mutane to kaga wannan yanzu laifin wane ne Allah dai babu mafita mai ta'adda Allah tabaraka ta'ala ya ba mu mafita shi dai ta jarabawa tana Allah yana kawo abubuwa ta yadda su da can ai matsalan babu to sai mu ta roƙon Allah kamar yadda babun nan in Allah ya karbi addu'an mu ya karbi tuban mu malam sai kaga ta faru an dauke sai dai a rika bada labari ana cewa an ko ga kaza ga wanda Allah ya mai tsawon kwana Allah ka sa mu ga bayan waɗannan matsaloli yan mu da ke su Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su sanadin yadda za su kubuta daga wannan musiba wannan jarabawa kama mace ba ta ɗakin ta fiye da wata ɗaya ta yi azumi ku duba fahimtar waɗanda waɗanda kama cikin jirgin nan ba su yi azumi fa a gida ba a can suka yi ba maganan azumi a gida ba maganan sallah a gida ba maganan kai wata ma ta haihu muna roƙo Allah ya ba su wafita Allah ya kubutar da su da tsarkin sunayensa kuma muna roƙo Allah kada ya jarabe mu da wannan jarabawa wala tas'alna ma laysa laka bihi ilmu ko wannan ba inni a'idhuka وهنا بادر نوح عليه السلام إلى الاعتراف بالخطأ نن أنن تاكي نوح عليه الصلاة والسلام يغوغا وجنون يا كسكري قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم يتي يا الله إنا روقنك كاريني na neman kariya kada in ƙara roƙonka abin da bani da ilimi a kai kada in roƙe ka wa illa taghfirli ya Allah yanzu nayi ba daidai ba in baka gafarta man ba watarhamni ka ji kaina akum min alkhasiri zan zama daga cikin tababu to ku kalli annabin ka kalli fa wannan abin da yayi amma ku kalli ya roki Allah ne akan bai san menene matsayin ɗansa ba aka ce kada yi aka yi mai gargadi aka ce kada ya zama cikin jahilai yanzu yana tuba ya ce Allah ya gafarta masa Allah ya ji kanshi kada ya zama cikin abin nan shi yasa nake gaya mana addu'an nan da muka baya cikin azumin nan jama'a mu dage mu rika yin addu'an nan mun yi dai mun maimaita mun bada mun maimaita mun ƙara maimaitawa muka faɗi mahimmancin abin nan ɗin nan ran nan sai da malam abubakar ya ƙara turo man wani hadithi malami ya zauna ga dan ku gane abin yanzu wato wannan taujihi ne a alami daga malaman addini na duniya ne gaba ɗaya wannan maganan mahimmancin addu'an nan tana da a hamiya. domin bayan mun faɗi a altakaddan ga asalin ga yadda abu ya faru annabi ya yi bacci sallallahu alaihi wasallam gashi a wannan cewa da ya jero jerin ya ce hanyoyin hadisin suna da yawa yadda abin ya faru da yawa amma wannan annabi ne ya kwanta ya tashi ce ya ga Allah tabaraka ta'ala aka tambaye shi wai saboda mima al'ummomin da suka wuce suke faɗa akan duniyan nan saboda annabi ya ce ban sani ba ya ce gashi gashi ya ƙara tambaye shi ya ce ban sani ba ya ce sai Allah ya dafa tsakanin kafaɗa shi nan ba ya ce sai da ya ji sanyin hannun Allah cikin zuce shi a lokacin da Allah ya dafa shi sannan ya ce to ga addu'a nan da za ku riƙa yi saboda wannan addu'a tana da mahimmanci ka koye ta gaskiya ce ka koya kai ka iya kuma ka koya ma 'ya'yanka ka koya ma wasu mun ba ku kun yi shuru duk an ba ku yanzu saura aikin yi kawai shine abin da za a yi <laughs> na an da manji ba a maimaita mi da ku da haka ba kofi kofi an raka rarraba kofi aka ce ga kofi <laughs> abu da aka dauko gara basa aka ce ga kofi ma kowa ya je gida ya yi an borno karanta mu ji kai maka nan ko eh, ba za a yi ba yau saboda kai yana da aka raba kyauta aka ce ga ta nan kowa ya je ya yi mhm. to ku je kawai ku ta karanta to naka wannan saboda wannan abin da ke ciki ka duba nan da ya magana rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni to a ciki ba sai da aka ce wa as'aluka an taghfira li wa tarhamani ba wa as wa tatuba alayya wa as'aluka an tatuba alayya wa taghfira li wa tarhamani aka ce a ciki dunkulallun muka ce waɗannan ma manyan guda ukunan cikin nan shine babban abu kuma aka ce mahimmancin addu'an nan ba karama wacce malam zani karanta mu na balan malam zani eh ɗaya da ɗaya na ina so in ji abinda za ka faɗi to ba na baka ba to to kaji ne kawai kuma fiye da wata ɗaya kai tun da aka yi na farkon ma an baka aka kara da azumi to to yanzu misali da an ce inda ka iya ta za ka samu miliyan ɗaya eh kaji wala abokargo ya ce a kawo miliyan ɗaya kawai yau da zai kwana subhanallah aida da ai daga wani gaba ake gane zurfin ruwa ai da ai ba da ba abin da nake nufi ba na a ba ku mi a mi sau karanta in Allah yadda <laughs> qila ya nuhu ai aka ce to ya nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alai ya nuhu yanzu an gama ka sauka da aminci daga gare mu da albarkoki da yawa wa ala umamin mimman ma'aka tare da kuma al'ummomin da ke tare da kai wanda kuka hau jirgin kuma wa umamun sanumattu'uhum wasu al'ummomin kuma za mu dan jiyar da su jin daɗi kaɗan sun mai masuhun na azabun ali sannan azaba mai raɗaɗi za ta same su daga wurinmu ihbit bi salamin minna ai inzil ai inzil safina ai ilal ardi ka sauka daga cikin wannan jirgi ka sauka an ki abin nan ba in zil sauka daga wannan jirgi ilal ardi bi salamatin wa amni da aminci da wannan salama ba matsala ga aminci wa barakatin alaika ay ni'amun thabita da ni'imomi tabbatattu wa fi hadha al-khitab lahu dalilun ala qabuli tawbatihi wa maghfirati dhallatihi wannan maganan da aka yi ma annabi nu alaihi salatu wassalam aka ce ba komi ya nu sauka da aminci da komi wannan yake nuna addu'an da yayi an karba an gafarta masa kuskuren da ya yi an yafe masa thumma qala Allah ta'ala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabin mu alaihi abdallus salatu wa taslim tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilai wannan yana daga cikin labarin abin da ke boye wanda baka san shi ba wanda inda ba dan an gaya ma ba ba za ka sani ba wanda muka yi ma wahayi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qablu ai wannan min qabli hada kai baka san wannan labari ba mutanen ka ma basu san labarin nan ba gabanin wannan saboda haka akai baban nan ba saboda haka fasbir dan haka kai hakuri ya rasulana innal aqibata lil muttaqin karshen al'amari yana ga masu jin tsoron Allah Allah ka samu daga cikin masu takawa ni'mal aqiba lil muttaqin ma dalla da karshen al'amari ga masu tsoron Allah wal hilak wal khusran lil munafiqin wal kafirin shi kuma madalla da sakamako mara kyau wanda ya dace da waɗanda suka akai mawa shine wanda suke munafikai da kafirai su kan halaka da tabewa ta tabbata gare su muminai ga nasu kafirai ga nasu aqulu wa min hadhihi al daga wannan kisa da muka karanta ya tabayyano lana yake bayyana mana fili yake muke gano cewa annal ansaba bi ghairi al-imani la tanfa' dangantaka in dai ba imani ba za ta amfani mutum ba duk yadda kake ganin ka kusa da wani ko kake da alaka da wani ko matsayin wani in dai ba imani wannan ba zai amfana ba kowa ta kai shi zai a lahira za ka ce an je lahira ce al-yawm adawul ansaba wa arfau nasabi yau za a aje duk wata dangantaka tsakanin wato Allah da bayinsa yau in dai ba ta imani ba ce a aje duk wata alaka tsakanin bayi da bawa bawa da bawa wannan a ajiye wannan dangantakar sai dai alaka tsakanin Allah da bawa shine kuma shi ko Allah bai haifa ba ba haife shi ba imani da ake na kwarai shi kadai ne wanda bai da wannan ya shiga hukurarar lahira Allah ka tsare mu bi dalili qaulihi ta'ala innahu laysa min ahlika da aka ce ma dan shi bai cikin iyalanka ai ba dan ba shi ya haife shi bane ake nufi bai imani da shi ba naka haka an cire shi daga cikin su qala al-imam al-fakhr razi wannan babban malami yace fa bayyana anna qarabatan nasabi wannan ya bayyana mana cewa dangantaka ta nasaba ta haihuwa ko dan uwa ko wani abu la tafidu ila lam tahsul qarabatu dini ba ta amfani idan dai kusancin addini bai samu ba to qarabar nasaba ba za ta yi amfani ba ya fito ko ga annabi nuhu nan ga matar shi ga annabi lut ga matar shi lut ga ƴaƴan shi ma ba su bi ba shi ma annabi nuhu ga ɗansa kana'an bai bi shi ba ba wata alaka da za ta amfane su a lahira tunda ba su imani ba Allah ka tsare ni wa fil hadith sharif ya zo cikin hadisi mai daraja wanda yake ingantacce man abata bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu duk wanda aikin shi mai da shi baya a ranar lahira ya zama na bai aikin alkhairi ba aka mai da shi can baya to zaman shi dan wane ko dangantaka shi da wane ko dangantaka shi da kaza ba za ta dawo da shi kusa ba ba aiki ba komi to nesa nesa da mutum amma mutum ya yi aiki ko balarabe ne shi kowa balarabe ba ne kowa ne ne albat kawai inna dina inda lahil islam duk wanda ya musulunci la ilaha illallah muhammadun rasulullah to shi ke nan sallallahu alaihi wasallam da aka abun nan ne ku duba yau nan makaranta karanta hadisin mu'azu bin jabal da ya annabi ya tura shi an so zakka da ya je ya same shi ya ce zai je yaman ya ce kai za ka zo wa mutane ma ta littafi ne farkon abin da za ka kira su in ka je wurin nan ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya ce idan suka bi ka a nan suka yi ma sai ka gaya masa za su riƙa yin salloli guda biyar cikin abin nan ɗinsu idan suka yi ma ɗa'a a wannan sai ka ce za a anshi zakka daga cikin dukiyoyinsu amma za a karɓa daga wurin mawadata a ba wanda yake ba mawadata ba talakawa sai ya ce mashi kuma ina ma ka shedi iyaka wa kara'ima amwalan nas ina ma ka shedi ka kiyayi kakka zaɓo ma mutane dukiyarsu da tafi girma ka je wajen an sazzaka ga shanu wanda suka tirke ko wani abu ka ce su za su kama sai ya ce domin fa inna da'awatal mazlumi domin addu'a wanda aka zalunta laisa baina hawa baina Allah hijab babu shamaki tsakaninta da Allah da yayi za a karba ku duba fa wajen wajen karbar zakka kada a cuci mutum a karbi kada a zaluntai bai so a kama mai wadda ta fi so a ciki a ce sai ta za a kama ya guje ganin sauran haƙoƙi ma da wanda ma babban nan ba a mutane sai su ce wai ba komi mutum yana ganin kamar ba komi haƙoƙin mutane zakka da shari'a ta ce a yance in an je wajen yi sai mai karɓowa shi sa'in sai ya yi taka tsantsan kada ya karɓo mafificiyar dukiyar mutane dan ya zalunce su in ya zalunce su haka suka yi adda Allah zai saka masu babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta ko dabba ce aka zalunta mutum ya yi makan shi babban barna Allah ka tsare mu so wannan shine abin nan din su wa fil hadith ya zo cikin hadithi cewa inna aulan nasi bi almuttaquna man kanu ai wa haythu kanu wanda suka fi kusa wato wanda suka fi soyuwa daga cikin mutane wanda annabi ya fi so ko Allah ya fi son su su ne almuttaquna su ne masu jin tsoron Allah man kanu ko da su suwa ne ne wa haythu kanu kuma duk inda suke a duniya ba maganan yare bane ko maganan wani abu kama ya tadihu lana annal kibra wal uquq kama yanda zai ya fito mana fili girman kai wal uquq da sabo saba ma iyaye ko saba mai abin nan bayi ne wal ittisamu bi ghairi llahi nihayatuhu al khusran ko mutun yayi riko da wani Allah to wannan karshen shi shi ma tabewa ne wal hilal to zarta ne da halaka Allah ka tsare mu to da aka waɗannan shi ma wannan ya kare muna fata Allah ya tsare mu daga waɗannan abubuwa sai nan ba na hudu in qaddara Allahu na al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 هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام